Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a VOA voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaje. Tare da ni Safina tasa da su dangi. Masu sauraro yau sha 18 ga watan Satumban shekarar da goma 2017 kamar kowace ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewar yau da kullum inda a yau za mu ci gaba da maudu'in da muka faro a makon da ya gabata akan aure tsakanin masu tazarar shekaru a auratayya. ta mai da shi ya koma kamar yaro matashi kamanta. ta koya ta mai da shi sa sutura irin na zamani ta mai da shi Allah ta mai da shi ta mai da shi ya koma young man sosai sosai fa rayuwar shi ya canja da safin zai Za mu ji ƙarshen tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kane da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe. Za kuma mu ji fashin bakin da Hajiya Hafsat Baba, shugabar kungiyar Global Initiative for Women and Children, kuma mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum wanda za ta mana. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To a Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku wace shawara za ku ba ma'aurata da ke da tazarar shekaru tsakaninsu don rage yawan matsaloli a zamantakewar aure ga yadda kuka amsa. To, saƙon farko daga Shehu Adamu Rijau. ya ce eto eh shawarar da zan basu shine su mutunta junansu sannan kuma su baiwa aure darajar da ke gare shi su kare haƙƙin junansu kar ɗaya ya shiga haƙƙin ɗaya kuma kar tazarar shekarun da ke tsakaninsu ya sa ɗaya ya dinga yi wa ɗaya kallon hadarin kaji su yi rayuwa ta amana domin samun kyakkyawan rabo a gobe kiyama. sai aliyu dan hausa gwammaja ya ce yau da gobe shawara ta ga ma'aurata masu tazarar shekaru tsakaninsu ita ce su samu fahimtar junansu na farko kenan na biyu ya, eh, kasance duk abin da zai faru tsakanin su kowa ya yi wa kowa daidai da shekarunsa sai isa suleiman ya ce shawara ta ita ce a yi shi don dalilin shari'a ba don gudun talauci ba sai baban gida na yalwa bungudu ya ce salam yau da gobe haƙuri yafiya juriya karɓar uzuri tare da son juna a ganina su ne ɗabi'un da ma'aurata ya dace su siffanta da su don kaucewa rabuwar aure. Sai Ado Turaki Askira ya ce a gaskiya ne a ganina ya kamata mazaje da ke auren mata sa'annin 'ya'yansu su kai zuciya nesa a zamantakewarsu domin su matan yara ne a gabansu babu yadda hankalinsu da tunaninsu zai zamo ɗaya kuma wai abin da babba ya hango yaro ko ya hau rimi ba zai hango ba. Sai Amadu Abacha Macina ya ce salam yau da gobe ni dai shawarar da zan baiwa ma'aurata masu tazarar shekaru don samun ɗorewar zamansu shine namijin ya rika kyautata wa matarsa ya guji duk abin da zai kawo saɓani a tsakaninsu kasancewar shi eh, mai yawan shekaru shekaru ita kuma matar ta yi biyayya ga mijinta. sai Suleiman Adamu eh, Bakwai ya ce salamu alaikum yau da gobe ni a ra'ayina a nan shine kasancewar zamanin yanzu ba kamar na da ba kamata yi tun farko idan mutum ya tashi neman aure ya nemi wacce ya san bai girme ta sosai ba kuma ita ma bata girme shi sosai ba yin hakan zai kawo daidaito da fahimtar juna da kin boye sirrin da ya kamata a bayyana a tsakanin ma'auratan sai halima muhammad haruna sa'idawa ta ce salam yau da gobe gaskiya ni dai shawarar da zan ba wa ma'auratan da ke da tazarar shekaru ba za ta wuce su yi haƙuri da junansu ba domin kuwa haƙuri haƙuri ne kawai zai taimaka wajen zaman lafiya tsakanin ma'aurata. Sai Abdulkadir Yahaya tamari Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe wannan ai sai ma'auratan su suka san matsalar da take damun su, amma duk da haka su ci gaba da haƙuri da neman shawarar juna. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Alhaji Sani underscore Yabal ya ce yau da gobe a kafa auren akan soyayya mafi yawancin irin wannan auren ba na soyayya ba ne. Sai at Umar underscore Halima ta ce da in an yi aure abin da iyaye ke faɗi ma amarya shine gina yi bari na bari amma yanzu dai a ce ban da duba wayar shi. <laughs> To Allah kyauta. Sai at Idris garin Ganau ya ce ɗaukar zama aure a matsayin ibada shine zai rage musu yawan matsaloli. Mm. sai daga ƙarshe at bakera daura tu ya ce ni dai shawara ta shine a nemi malamai da likitoci su ne kaɗai za su ba da shawara mai kyau. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. kill. So, Maryam, mm. kin ji fa wai yanzu ashe amarya in an ce <laughs> ai na dariya wa ji ba da yake ciki cewa wai ai ba wai a ce bari na bari ba kada ni duba waya to gaske ne to ai yanzu dai to Allah da wanda ya ce min <laughs> kuma wallahi fa da gaske ne shi ma matar shi gaban shi ba take shi ke cewa to ba dai ruwanki da wayar shi ba ruwanki da wayar shi ai da ce dai to Allah ne ya kyauta bar dai kaza cikin gashin ta wasu dai wayoyi su kam dai to Allah kyauta amin amin <laughs> to yanzu ka karashin tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kai ne yayi a zauren muhawarar yau da gobe inda satin da ya gabata ya tsaya daidai inda ya fara da tambayar Ibrahim Umar. Ibrahim Umar idan muka duba da wani lokacin ake samun rudani a cikin gida idan mutum mai mafi yawancin shekaru ya auro abin da wurga yake cewar yar cikin ko jikarka me tasirin wannan rigima a cikin zamantakewa na iyali to tasirin da zan yi bayani a kai shine a gaskiya bai kamata haka din ba in har yasa zai kara jikan nata kamar yadda ake faɗa a cewa jika nata to ya kamata a ce ya ware mata gidanta ne daban in ba haka ba ko dole a samu wannan domin kaga 'ya'yan cikin ta sun girme ta sun girme wannan kishiyar nata sannan kuma ga jikoki sun girme wannan abin da jik abin da eh, mai ake cewa kishiyar tata so a takaice dai kawai mafi sauki in yana so ya samu saukin wannan to ya ware mata gida yanzu an um, alhaji sirajun a matsayinka na matashi in aka ce misali Allah maka tsawon shekaru ka kai shekara kamar 80 ko 90 za ka yi auren yar shekara goma sha biyar misali gaskiya ba zan iya ba <laughs> dalili kuwa shine ina gudun abin da zai biyo baya saboda ina so wannan shekarun nawa a wannan lokacin dan yi maintaining ɗinsu idan na ɗauko ta kuma na zo ta rikita gidan kaga ta iya yiwuwa hawan jini ya karasa ni su kuma su dan taushe abin da nake da shi wannan kawai shi ne alhaji alhaji um, ahmed alwa zai yi karin bayani ni dai bayanin da alhaji siraji ya yi bayyana da shi ba saboda ni ganau ne ga wani bawan Allah da ya faru ya aure yarinya karama yarin da ta canja mishi rayuwar shi completely ta canja mishi rayuwa ta mai da shi ya koma kamar yaro matashi kamar ta ta koya ta mai da shi sa sutura irin na zamani ta koya mishi Allah <laughs> Allah kuwa ta mai da shi Allah ta mai da shi ta mai da shi ya koma young man sosai sosai ba rayuwar shi ya canja da safe in zai fita sai ta tabbatar da cewa da ganta da bayan aje ta su har tsofaffin matan suna cewa ta mallake shi ita karuwa ce ta waye to dama haka yake kasancewa idan ka aure yarinya ta canja maka rayuwa tana polish din kai ne kamata hawan jin da yake da shi to ta sauka mishi da shi eh, ai wani kabiru na na dairu alhaji dairu kabiru misali yanzu a matsayin ka na karamin matashi a matsayin ka na matashin nan zan da Allah Allah maka dogon kwana ka kai shekara kaman kaman 80 ko 90 za ka yi aure ya rika shekara goma sha biyar gaskiya ba zan iya ba misa saboda kawai ina jin tsoron wasu abubuwa da yawa kamar yadda na gaya ma rikice-rikice na gida sannan ni kuma ina ganin watakila kuzari na ya ragu so na ji na ɗauko karamar yarinya kamar zan iya cutar da ita domin ita lokacin watakila lokacin amma ka jin zami aro ya ce wani ya ara kuma ta yi polishin ɗinsa <laughs> to ana da ce amma ni kuma za ta yi in ba ta polishin ɗinka kuma za ta yi ragargaje kai saboda haka to dai mutum daidai koriya ne ake cewa daidai ruwa daidai tsaki in mutum ya tashi eh. ya manyanta to ba hana karin aure ba ba kuma hana cewa kar aure karamar yarinya ba a'a karamin yaro a karamar yarinya amma an ka manyanta kai ma sai ka nemi wadda ta manyanta sai ku tafi tare a karasa tare alhaji amir aruwa ina mai goyon bayan cewa dan mutumin da manyanta ya aure yarinya karama mm. mutuka yarinyar tana son shi ba auren dole aka mata ba tilasta ta aka yi ba wanda ke shi a bakin koye ba sannan inda yawancin mu muke kallon cewa tsofaffin nan muna musu kallon tsofaffi ba daga nan take ba wani tsohon abin da zai wani yaron ba zai iya yi ba a duk shekarun shi din nan saboda mu yanzu yawancin mu yaran yanzu wallahi karazu bane kullum kullum ko ne saboda su da man sai daga sun samu dauri sun sha kuma iya jikinsu mu kuma yanzu zamar mu da magi da man gyada shine muke sha da suga so yawancin shi abinda duk muke hange din muke gani ake ganin tsoho ne tsoho ne sannan gobarin sace gaya maka wani abu daya tsakani da Allah auren mata biyu ku sai sai tsofaffin fa yaran yanzu matasa ma ba su yin auren balanta su auren mata biyu ɗayan ma sun kisi kuma ɗayan ma yanzu da aka yi da yanzu na kaje ka duba statistics mu na statistics mu yanzu ga baki da in ka duba sakin aure na kaje ka samu yara matasa ne shi yawa yaron daga ya auri mace dama mai an dasa aure akan ƙarya ne daga an yi auren abubuwa sun daina shigowa shi ke da ke cewa ba ta iya zama ba daga ya zo ya mata ta mishi magana ɗaya biyu sai zagi sai duka daga nan sai gidansu daga nan aure ya lalace to dattijo ne kurin zai iya tolerating duk abin da yana ta mishi ya tibe dama ya riga ya goge ya riga ya saba zai tolerating duk abin da yana za ta mishi shi dai bukatan shi yayin ta zuwa tare da shi Muhammad Surajo idan muka duba duk wannan maganganun da muka yi yanzu a addinance da kuma al'adance akwai abubuwan da addini ya tsara mana ga za a la'akari da tarbiyya da addini da waye da sauransu idan ka ɗauki waɗannan abubuwan gaba ɗaya akwai wani abin da ya kamata a ce an yi la'akari da shi kafin a ɗaura aure tsakanin mai girman shekaru da kuma fi kankantar shekaru eh gaskiya ne akwai abubuwan da dama mutane suke bari a baya idan har aka ce yarinyar ta nace cewa sai wannan mai tsohon an duba kuma lalle tsohon nan shine take so to in aka ce ba za a yi auren ba yana iya zama matsala to in aka duba ga lalle tsohon take so to sai a neme shi a zauna da shi a jiya ya lafiyar shi don lafiyar ne ce babbar abu don in bai iya gamsar da ita to za a samu matsala kuma babban matsala ma da ake samu yanzu ta iya yiwa ya aure ta shekarun shi suna karewa nata yana tasowa lokacin da za ta kai shekara arba'in lokacin kominati nata ya dawo normal to shi kuma ya zube to kaga duk abubuwan kuma yana raye kuma kaga kuma bai iya yin abin da yake take bukata a lokacin lokacin karfinta ya zo shi kuma nashi ya tafi to wannan shine abubuwan da duk muke ta kukan a duba shi zaka ga na ga maka ni ba zan iya ba yawa bayan bayan da shi suraje yi a dahiru kabiru za ka yi karin bayani akan wani abu da ƙara akwai wani abu da za kara akai eh shine dai kurun ba wani abu da zan ƙara akai da ya wuce dai shi wannan bambancin shekaran yana da tasiri ba addini ne ya zo da shi ba to amma akwai abubuwa da yawa da za kamata a ce a la'akari da su idan suna kawo fitina ko kuma matsaloli a cikin rayuwa saboda haka ko da yaushe a duba tazarar shekarun saboda zamani zamani ya riga ya zo za ga cewa yara wani lokacin ba sa jin shi tsohon ko ubansu ba iya kontrolin su uwa ita ke kontrolin din yayanta duk lokacin da aka samu irin wannan za ga cewa idan aka je yarinya da ta shiga gidan nan to abin da ita wadda ta tara za ta nuna wannan ba ta isa ta kishi da ni ba sa'ar kuce ko kaza sai ga tana ta ziga su to su kaɗai watan sai gama har da duka saboda an sha samun irin wannan kaga yaro ko yarinya sun samu matar uban sun mata duka saboda mai suna ganin ta yar karama bata isa ta zama uwa a gure su ba alhaji amai arwa kaji fa amma in ga haka ya faru to dama akwai sakacin mai gida tun farko ne ya zauna da ita uwar yaran da kuma irin tarbiyyar da ya bata daman tarbiyya kashi uku ne a gurin ya ko kashi biyu na farko za su ɗauko tarbiyyar gidansu daga ranar da ta yi aure ta dawo miji ya aure ta to tarbiyyar yanzu ina ta ajiye shi a gefe za ta koma kuma ta ɗauki tarbiyyar miji ne to idan miji ne tarbiyyar da ita da kyau za ta tarbiyyar da 'ya'yanta da kyau idan kuma tarbiyyar da ita da kyau ba za ta tarbiyyar da 'ya'yanta da kyau ba to akasarin matsalolin da ake samu kenan idan yau idan ka tafiyar da tafiyar da gidanka da kyau wallahi ba yarinya za ka auro ba in ma'ai shekara bakwai za ka auro 'ya'yanka da matanka za su ba su wannan respect za su mata ko wannan biyayya amma idan zama to dama ka zama loose a gidanka dama ita kanta matan gidan naka ba ta ganin ka da daraja to balantana ta cusa wa 'ya'yanka kuma wannan ra'ayin ba sa ganin ka da daraja to saboda haka duk wanda ka kawo gidan ba su kalle shi da daraja ba saboda haka farko in the first place daman kai mai gida kai ne in gidan ka ya gyaru kai ne in gidan ka ya ɓaci kai ne Masu sauraro duka duka an kawo karshen wannan tattaunawa a madadin abokan tattaunawa ta wato Muhammad Surajo, Dahiru Kabiru, Ibrahim Umar da kuma Alhaji Ahmed Arwa. Hassan Maina kai na ke salama da ku mu zama lafiya. Ce ku ce da ake kan soyayya ba ba. <laughs> sabida ina ina ta dariya hmm. bawan Allah nan da yake cewa uh, yake ba da labarin wata da ya aura uh, budurwa ta hmm. ta zame rayuwa ta mai da shi yaro eh to in ba ta yi polishin ka ba to za ta yi polishin ka <laughs> kwarai kwarai <laughs> kuwa to Allah kyauta amin amin amin Yanzu kuma kai tsaye muna tare da Hajiya Hafsat Muhammad uh, Baba, shugabar kungiyar Global Initiative for Women and Children, sannan kuma mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum da ke Kaduna. To, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya, barka da shigowa. Hello? To, a layin kuma. Da muna da matsala akan layin. Hello? Hello? Salamu alaikum. Hajiya kina jin mu? Kina jin ku amma Eh, to ko za a ƙara lalubo mana ita? Eh. <laughs> Bari kafin Maryam kafin a lalubo ta. Eh. eh. Mun eh, satin da ya wuce baki ji daɗi baki shigo ba mun eh. fara magana ne akan aure abin da muke son mu fuskanta kan shi shine mm. an san eh ana aure kamar yadda yanzu kike dariya kike magana wannan malamin da ya ce kana auren wadda ke da tsakanin shekaru kamar babba mai shekaru da yawa ya mm. auri wadda ke da mm. shekaru da tazara tsakanin su mm-hmm. ta polishin din shi kika ce <laughs> in ba ta polishin din shi ba ta yi polishin din shi eh, to matsalar da ake samu safina kamar da yanzu mun samu wani ya kira mu to salamu alaikum Aminu alaikum salam na gajiya. Ba gajiya. Lafiya kalau da wa muke magana daga Yobe. Da Aisha ne, Aisha Ladi. To Aisha, yau mun samu mace, Maryam ba mu taɓa eh, samun mace ba. Sannu sannu, ki kokari. Kullum ba na samun ku. Allah sarki. To Malama Aisha. A cikin muhawaran aure da na ji. Mm. To a gaskiya yanzu. Mm. Aure mata ke rike shi. To. saboda fasantin wani abun yanzu haka namiji ba zai iya tsayawa ya yi ba mm. in ke baki daure zuciyar ki kin yi ba mm. to ya dai ki ta yawon aure yawwa to malama Aisha me kika me kike ganin tsakanin aure aure da ke da kaman yana iya auren wanda kike da shekaru sosai ta shekaru tsakanin ku eh to waɗansu in son zuciya ne da son duniya mm. shine suke auren mutumin da ya fi su. Hmm. To kina ga amfanin shi ya fi rashin amfanin shi yawa ko kuwa? Eh Yin shi ya fi ka ayi shi? samu matsalaha da hmm. zaman lafiya ai yana da kyau a yi in. Hmm. Amma kuma in an yi fan akwai yara su aminta a gidan ba sa barin ta ta zauna. To Allah ya In gani yau uwarsu ta zuga su uban in ya zo ya magana a ce ya ki uwar gida mm. kin gani ai an samu matsala a cikin gida ko mm. amma in ka auro matar da za su iya zama da uwar gida mm. to ba za a samu matsala ba yawwa to mun gode warai malama aisha mun gode ga wani daga jos to mm-hmm. hello Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana da? Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos. To Malam Kabiru, to menene ra'ayinka? Wannan mata, mm. <laughs> wannan mata da ta sauka har an iya mata musu akan cewa mata su suke rike da aure a yanzu. Misa. <laughs> Ok, na ga kuna dariya ma, abin dole ya ba ku dariya. Mm. To me abinda nake so a mm. gane cewa maza suna kokari sosai, fata na shine yan uwana maza su yi ƙara kokari akan wanda suke yi na wajen rike zamantakewa na aure. To Malam Kabiru. Akwai ta inda mata suke taimakawa gaskiya ne amma aka ce namiji ai kuma an gama magana yi. To Malam Kabiru yanzu a ce misali shekara ka sittin. Mm. Za ka iya aure shekara ashirin da biyar? Kina jina? Eh. Yanzu kamar ni yanzu ina da shekara ina da shekara kusan arba'in. Eh. na sami matar da ta ce tana sona 'yar shekara hamsin zan yi aurenta. <laughs> Ah! To an ka samu ya sha takwas fa. Ya sha biyar fa. Ina ce mai karfi saboda haka ina jaddadawa ƴan uwana maza za su iya auren matan da suka aure su ba laifi ne. Mm, to. Mun gode. Daga ƙarshe Allah ya ƙara muku basira da ɗaukaka akan aikin ku. Na Amin amin mun gode Malam Kabiru. To ga wani daga Kabi. Eh. Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalamu. Da wa muke magana? Kuna magana dan zaki mai aikin zaki garin da gini. To dan zaki muna jin ka. <laughs> A misali dan zaki a ce shekarar ka 60 yanzu za ka iya auren 'yan 25 ko 'yan 20? Wallahi zan iya auren ka in ka. To ya katse. Hello? Ni safi na ko? hello eh, to shi dan eh. zaki ya ce zai iya aure gwaya ta mana tsiya ba ta kyauta ba ni ina gani ko in dai mm. akwai so da fahimtar juna mm. to menene aibin ciki to ai maryam da kai wani kuma aibin da ake gani wanda koda mm. da kai soyayya da fahimtar juna to ga wani mun samu daga bauchi to ina dan daga alaikum <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullah to da wa muke magana daga bauchi da kabiru mai kaji sai lady ke kungiyar zaɓuɓɓukan kasu taimakon juna karamar kuma kirki. to malam kabiru ka ji maudu'in namu na yau. a na ji maudu'in to me ka ce. a wannan ba ne kana da shekara sittin haka yawon ranar shekara talatin. Mm. to kasa da haka fa. babu da shi kasa da haka ma za ka yi aure gaskiya. ta mm. zan shekara tamanin tsarin aure shekara hamsin. Mm. to me me eh, dalilin ka da cewa za ka iya yi na me dalilin ka da cewa za ka iya yi ya zama aure zama hakuri ke yanzu zuna gaba daya mm. yawa ne zai kawo da yi aure gaba daya a aura mm. Tashi To mun gode. <laughs> Ina gaya miki Maryam. Eh, mm. Da kwai wani ana ganin eh in ka abu da kwai fahimtar juna da kwai Eh, soyayya tsakani mm. to amma maryam da ko wata cutuwa kuma wadda ita muka so mai samu hajiya hafsatu mai magana a kanta da kwai ta gaya min da kwai wani wanda wai dan shekara da saba'in ne maryam mm. sai je aure shekara ashirin mm. take son shi ko kuma daura mata shi irin wannan zaki ga yawanci ba yaran ke so ba iyaye ne zaki ga wani iya uba ne kawai zai ce ga ki je ki auri wani ko kuma na baki wani to ita mm. kuma tana saboda tana son ta biyayya ko baya mm. da za ta yi za ta yadda mm. to maryam yanzu magana da ake yi ita yanzu shekara ta ashirin da biyar shi kuma yana shekara saba'in. ƴaƴanta uku ta ce shekara biyar da suka wuce ba abin da ya shiga tsakaninsu kuma ita ba za ta iya ban ma salamu alaikum ga muna da Halo? Alaikum salamu. Halo, Mala Maryam. Na'am, sannu. Da muke magana da? Lafiya. Lafiya, kalau. kina tare da Garnasko Gangam, shagarar lokal government Sokoto Najeriya. Mm. To Malam Garnasko, me ra'ayinka game da wannan maudu'in namu na yau? An yi hakuman da ya ku da kuma kun sa wannan labarin. <laughs> Me yasa? Don sabili da kin gane ko? Wato ni dai gane shekaru na sun ɗan hmm? Amma kuma yana yin aure auren shekara goma sha biyar da tana suna. Hmm. Don ba abin da aure ba soyayya. Hmm. da zaran mace zan ba da son kanta shekara ɗari to za ta baka wahalar da ya shekara goma ka baka amma idan tana son ga komai karancin shekarun da in dai ta san abin da asu to za ku zauna wa lahiya lau kuma koyi yi duk azaman cikiya na aure ba matsala insha Allah kin bayani na mara zainab madam to mun gode haka yana ba da shawara duk mai niyyar yi to yayi digiri ko guri take Allah sa dace. Mm. Yawa mm. <laughs> to mun gode. Mm, kamar yadda bakin ji ya ce dai bai yi. Kamar yadda bature ya ce love is blind. To ina gani haka ne. Akwai wani daga Adama kuma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kina magana kuna magana ne da Isa Badiga Adamawa State. To Malam Isa muna jin ka. A gaskiya ni a nawa ra'ayi bari taba yadda ina shekara saba'in kai ko shekara hamsin bare taɓa idan aure yarinya mai shekara ishirin ba ma. Hmm, me yasa haka? a kai gaskiya abun akwai reni ma reni zai shiga ciki. <laughs> Hmm. Eh, kuma da rashin biyayya sosai ma zai shiga ciki. Hmm. Belle ma mutum ke da shekara tamanin ya zai ɗauki yarinya a shekara goma sha biyar ko zuwa ishirin ya ce zai aure ta. To in ta ce kai to idan ta ce ita ce tana son kafa. Eh, Idan eh? ita yar shekara ashirin ta ce tana son kafa. Ni kuma ina shekara nawa. Kana hamsin kana sittin ko tamanin. a kai duk da haka barin yadda ba sai dai mai shekara talatin da biyar zuwa gaba. To malam Isa eh, ila a dai inda kake ka taɓa ganin irin wannan auren da aka yi ya kake ganin auren ya kasance in an taɓa yi inda kake. To ya katse. Ya katse abu ya katse. Ina gaya miki Maryam to mm. wai yanzu ita yarinya magana da ake yi. Mm. ta ce ita ba ta iya barin 'ya'yanta uku ta ce ba ta iya barin saurin kishiya ta je ta auri wani ta ce mm. ita ba ta iya zuwa ta dinga bin mazan banza kuma mijinta da take aure karamar yarinya ce shekara 25 kin ga yanzu ne take gani ya kurciyarta take kuma son kulawan namiji miji kuma bai iya yi to yanzu sai yaya to shine ake ake irin wannan irin magana da ake son yi kenan kin ga irin rashin alfanun auren kenan to na so da mun samu ita hajiya akan eh, layi kin ga irin wannan ku da mm. kai soyayya mm. dole soyayyan nan za ta dinga ragewa a hankali a mm. hankali daga kin ga matsaloli ne wannan wanda ya ka matsala ce sun su ba su da ba da iyaka ga wani akan layi salamu alaikum eh, wa alaikum salam ina abdullahi hadi ina kira ne daga lakada. sai ka daddaga murya ka daddaga murya To, Abdullahi Hari yana kira ne daga Lakwaja. Hmm. Muna jin ka. Yawa, wannan ma'adai wannan a cikin dai wanda abin da ni na gani shi ne. Ita iya mai shekara goma sha biyar tana iya auren mai shekara arba'in. Saboda soyayya dai daga Allah ne. Hmm. Idan soyayya, idan Allah bai hada su ba ba wani wanda zai haɗa su kuma bangan wani mai tsari da iya hada wannan auren ba. Hmm. so duk masu niyyar yin aure idan Allah ya haɗa su to wallahi ni ban ga mai raba ba daga Allah ne mm. to Allah eh, ni na wa abin da ni na gani ke to mun gode to assalamu alaikum hajiya ko wa alaikum salam sanajiya layi ya yi mana ta mana matsala mun kasa samun ki sai yanzu lokaci kuma ya yi nisa <laughs> Allah sarki to hajiya me eh me zaki ce mana akan wannan maudu'i da muke yi kuna ganin abubuwan da ke faruwa kullum kuna ganin mata da yara me zaki ce kan wannan cikin minti biyu ba mu da lokaci cikin minti biyu ko <laughs> lokaci ya tafi to wallahi matsalar tana da yawa wanda zai kasance cewa akan tura mata su je su dauki wani matsayi wanda ba shi kenan ba domin za ka ga an aure yarinya tana cikin kuruce shi kuma mutumin ya riga ya kwana biyu sannan duk wasu bukatun ta ba zai iya yi ba karshen ta sai kika ta zo ko tana yawon banza ko kuma ya kasance cewa an kashe auren kila ko akwai 'yan 'ya'ya a cikin wani ko mm. a wasu nufi sun daga na baita. Mm. Hello? To shi ne gaskiya matsalar da muke samu. Mm. Shi ne matsalar da muke samu wani lokaci kuma iyaye ne masu kwaɗayi wanda za su ɗauki ya su bayar ba tare da suna son wanda ya ce ba. To kin ga sai ya kasance cewa kuma ta zo zaman bai yi ba Ko an haihu ɗaya an haihu biyu sai a ƙwace yaran kuma ga shi an raba shi da su sannan kuma an kore shi daga gidan duk wanda matsaloli da muke ta faman eh, suke ta faruwa. Mm. To Hajiya ah, ba mu da lokaci wace shawara zai zaki ba da da ƙarshe. lokaci ya tafi. Mm, lokaci ya tafi. zan shi shine mm. gaskiya yawa mace mace aure yayi yawa. Mu iyaye muna fata ta za mu yi la'akari da wannan domin bai kamata a ce ka yarinya ta shekara ɗaya ta shekara biyu ta aji ɗaya ko ɗaya biyu ta fito ba. muna son a dinga samun jiko ana ba su waɗanda suke so sannan su kuma waɗanda suke kafin sun manyan kaɗai da ana su dinga yin haƙuri ko su auri manya eh, wanda suke daidai da su eh, su tsada yaran saboda irin wahala da ake cusa su a ciki. Hmm. To Hajiya idan da idan ko akwai so tsakanin ita yarinyar tsohon take so don wasu zaka suna cewa tsofaffin su fi. Hmm, hmm. Akwai so tsakani ba za mu ce a'a ba amma yawanci sun da irin waɗanda muke samu eh, da suke mana magana ko suke gudowa in eh, gaskiya ba ba sai ne ba in kuma akwai son da zai kasu wuce so ne na masu cewa wai ka aure kuma ana ganin cewa ya kusa mutuwa a aure shi domin a shiga ne eh <laughs> To mun gode kwarai hajiya, mun gode kwarai. To Maryam kin ji eh, ana ma aure wani ya gado. <laughs> Kamar yadda wani ya ce cikin cikin muhawarar yake cewa mm. wannan da rabon menene ta kaba aure zo eh. ta Allah kyauta. <laughs> Amin amin. Mm. To duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin Maryam Bashir Bugaje. Sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mu na sauti da injiniyan mu na yau sai Mr. Salman Jack da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook Live. Ni Safina Tusa da Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah. wasan kwallo ba ta manta ba. wasan kokowa ba ta mance ba.